bi zikri wa zakiri yan uwa masu albarka muna yi mana barka da sake dawowa wajen wannan silsila da muke gabatar da falalar ambatan Allah da kuma falalar ma'abuta ambatan Allah kamar yadda muka sani mun zo gaba da muke bayani game da ibadar sallah a inda muke jiyo bayanai da malamai suke faɗi game da matsayin sallah a wajen Allah da irin muhimmanci da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya baiwa wannan ibada ta sallah babu shakka a cikin abubuwan da muka ji mun fara tattauna wasu gabobi ne waɗanda suke da alaƙa da wasa da sallah ta hanyar rashin yi gaba ɗaya ko kuma sakaci na rashin yin shi a lokacin shi ko kuma sakaci na rashin yi a cikin jam'i musamman ga mazaje kenan waɗannan su ne janibin da muka fara tattaunawa za mu zo insha Allahu nan kurkusa sai kuma mu fara shiga ɓangaren wanda shi kuma yana yin sallah amma baya yin sa a bisa wajihin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta duk waɗannan suna daga cikin waɗanda suke ainihin wato wasa ko sakaci ko tozartar da al'amarin sallah ko dai rashin yi gaba ɗaya ko kuma rashin yi a lokaci ko kuma rashin ainihin wato a yin shi a cikin jam'i sannan mu zo mu ji bayani game da rashin cikawa yadda annabi ya karantar da shi to sai dai kowanne daga cikin waɗannan ma'ana sun bambanta ta fuskar a girman laifi ina fatan jama'a an gane amma kowanne daga ciki akwai haɗari Allah ubangiji ya tsare mana imanin a yau za mu ji bayani ne game da wasu maukifan, wato wasu matsayai guda biyu waɗanda ɗayansu shi yake wato fassara irin yadda ɗayan zai kasance shi na farkon a nan duniya ake yin shi na biyun kuwa a ranar lahira ne to idan ka gyara tsayuwan na nan ta duniyan nan da kake rayuwa a ciki yayi kyau to shi shikenan kana da garantin tsayuwan gobe alkiyama za ta yi kyau insha Allah amma matuƙar tsayuwanka a nan duniyan ta samu matsala da ta lahiran ma za ta ainihin wato gurgunce ubangiji Allah ya kiyaye kafin sannan akwai wata baiwa Allah da sai tambaya a gaban da muka tattauna bayani game da wato rashin kula da sallah akan lokaci da kuma irin hadarin da wanda yake samun kansa a cikin wannan matsayi yake ainihin wato fuskanta tun daga nan duniya har lahira ta yi tambaya game da irin halin da mata ke samun kansu a ranakun biki ne ko ba ranan biki ba da za su tsaya su lalle ko su tsaya wani aikin makeup cewa a irin waɗannan sanannen abu ne ga hatta mu mazan da ba ma yi ba sa ne wato yin sallah ko dai kwata-kwata a waɗannan ranakun ko kuma ba sa yin sa akan lokacinsa a waɗannan ranaku saboda tana ganin yanzu wannan lallan da ta yi idan fa ta je ta yi sallah to fa za ta yi alwala alwalan nan kuma za ta sa ruwa kaga za ta wanke lallan bai riga ya kama ba in kuma lallan zai kama don aka sa har sai dare ko sai an yi wato bayan lokacin sallah ta ya fita gaba daya to ina hukuncin wannan wannan ina ganin hukuncin shi a sarari yake mun bayyana uzurori da addinin musulunci ya san da su da har in mutum ya samu kanshi aka ce shi bai da matsala na cewa jinkirin da ya faru a Allah ne dora mishi dan haka zai sallan shi a kan da ya samu amma babu yin ado ko sanya lalle a ciki har take ishara kan cewa to kuma ai wannan umarni ne na cewa a yi wa mazaje ado ana son a kyautata wa mazan ne nace gaskiya ne yana da kyau a kyautata wa maza amma tsakanin kyautata wa maza da kyautata wa Allah wanne ne a gaba kaga ba ma ba a gwada ba ko wancan biyayya ne ga Allah kai tsaye wannan kuma kokarin kyautatawa ne ga ainihin wato mai gida ko miji ko na abu makamancin haka dan haka me ya kamata ba a hana kiki ado ko ki kwalliya ko ki lalle ga ainihin mai gidan gidanki ba amma menene abin da ya dace sai ta yi a lokacin da ba zai ainihin wato gurgunta ko illanta lokacin sallanta ba musamman idan suka ɗauki lokaci da ake samun tazara tsakanin sallah ɗaya da wata sallar to sai su yi irin wannan lokacin wanda kuma kamar tsakanin sallar su bayi zuwa a zahar shi ne lokaci da ake da tazara mafi tsawo ko idan tana ganin awa uku ne zai ishe ta ko hudu ana iya samun tun daga safe kafin a zahar ta fata jama'a ku fahimta na'am au yayi kaɗan to kun ji malam da suka san lokacin da suke ɗauka wato awa uku abun ai bai yi ba ma'ana ita tana son ta yi full day ne kawai sarki ya tabbata ga Allah shi yasa kamar yadda na ambata akwai waɗanda idan za a je biki ita amarya ma ba ma a maganarta saboda ita kai tsaye ne kawai automatic ne ita ranar ba ranar ibada ba da haka akwai wanda za su je su girke ta kawai za a yi ta tsakanin yin ado ne da shafa nan da canza kaya da da haka ranar ta ba ranar sallah ba in har ta sa ruwa a ciki ado ya baki Na lillahi wa inna ilaihi raji'un kai jama'a to akwai haɗari jama'a gaskiya kamata mu kiyaye balkana kuma yan kan yan rakiya su ma a ranar ba ranar ibada ba ne gaskiya wannan haɗari ne jama'a akwai lokacin da a wani sahabi zai samu abdullahi dan umar ana buki a gidan shi sai zo ya ga an sa wani an yi wato da duma ko labule aka rufe bango ba wai inda yake da wuri kamar ba ko windo ba sai ce mishi abdullahi dan umar me wannan ka san mata in dai ana irin yi haka sai aka lace irin ka sai wallahi ba na tsammani irin ka kana daga cikin waɗanda za su iya barin mata su ainihin wato saba wa Allah a halin kana cikin da kake da daman kai gyara da haka ba daidai ba ne ina ishara kan mu mazaje da yawan mu muna contribution wajen waɗannan abubuwan da mata ke kana matsayin mai gida ko babba ko wane ne ka san irin waɗannan abin kai ma ranar sai kai biris ba baka sani ba to gaskiya ba daidai bane malam na sanya wani ha ba ta sallah to kun ji ko lillahi wa inna ilaihi raji'un mun gani ko wato akwai wanda ake cewa kirjin buki ita ce uwar amarya ita ma ranar da ita da amarya to su kam inna lillahi wa inna ilaihi to gaskiya wannan gaskiya ne ba daidai bane dan haka mata ku kiyaye kun ji ma abun kuma wai ba wai cikin wasu al'umma ne da ake garin bakakken jahilai da wasan ba a har a cikin birni kuma haka dai har a cikin birni fa ma'ana har waɗanda ake garin masu addini har waɗanda ake garin masu addini saboda ana son a yi biki wasu ma sai ka rinka ji suna cewa abu ne na rana ɗaya dai to wai wutan jahannama rana nawa ake yi a shiga ne jama'a rana ɗaya ake shiga wutan dama ai ina mata an gane ka gaskiya mu kiyaye waɗannan ba uzurori bane abin da ya kamata mutum ya san Allah madaukakin sarki yana da haƙƙi a kanmu mu ma muna da haƙunan kawunan mu a kawunan mu amma haƙƙin Allah yana sama da kowa zaka duk abin da zai taɓa haƙƙin Allah gara ka haƙura da wannan abu ko kuma ka yi shi gwargwadon yadda ba zai ainihin wato hana ka yin wancan ba wannan shine abin da muke gani a matsayin a matsayi da ya kamata mu ɗauka Allah maɗaukakin sarki ya gyara mana kamar yadda muka ambata akwai wasu tsayuwa guda biyu waɗanda ɗayan yake alamta irin yadda ɗayan zai kasance akwai wani malamin tabi'i ko mai suna Hurai ɗan Ubaifa wata rana zai zo garin manzan Allah sallallahu Alaihi a Madina tun kafin ya zo sai ta addu'a yana tawassuli yana roƙon Allah Allah ka bani iko da dama in zauna kusa da mutumi nagari idan na zo garin nan wanda zan amfana da shi a addinance addu'an da yake yi kenan kun san kuma addu'an matafiyi karɓaɓɓe ne ko aiko sai Allah ya karɓa addu'an shi yana isa mutumin farko da ya haɗu da shi shine sahabin manzon Allah Abu Huraira Allah ya ƙara musu yarda kaga wannan ai ya shi ya yanke a gidan kaba ko Ya ce, ala gafarta malam dama tun da na taho nake roƙon Allah Allah ya sa wanda zan zauna tare da shi a garin nan ya zama mutumin kirki jalisun falihun mutumin kirki haka ya faɗi Ya ce, dama abin da nake so shine wanda in na zauna tare da shi zai rika gaya min abin da ya ji daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na karantar da addini da gyara rayuwa wanda a nan duniya zan zauna baka lafiya a ranar lahira cike lafiya irin yadda bahaushe ke ibara ko yace dan haka ina so yanzu nan ka fara gaya min wani karatu da ka ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama Abu Huraira ku dama mun san shi gidan abun aka zo ko mutumin da dama yana neman inda zai je juye karatun hadisi yau sai ga wani yazo yana nema za mu ya cijje mu je kenan aka ce ana cin kasuwa Abu Huraira sai je tsakiyar kasuwa yace jama'a ku yi marmaza ga can an juye gadan manzon Allah masallaci ana rabawa mutane sai su kwaso a guje ka sa akwai mutane kuma da kasu sai su dauka gado gado irin wanda kowa yake tunani ne ana zuwa sai su ga Abu ne ya je a dona ya gyara kishi ya zauna yana ta qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai kowa ya zauna bari dai kila in ya gama hadisin nan za a fito da gadon can sai mutum ya ji ya gace sai yaya ainal lira sai gashi manzo Allah ba abin da ya bar mana sai waɗannan karatu da haka shi yana neman suwa zai karantar ne almuhim sai ga wani ya zo kuma ya ce yana nema ina son ku gane irin yadda alakan ya kasance da haka abu hurairah Allah ya tsara mushi yadda da ya ce mushi ka sanar da ni hadisi ɗaya. da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da ku me yiwa Allah ya sa in amfana da wannan hadisin tun daga duniya al lahira Allahu akbar za ku zo ku ji hadisin hadisi ne mai matukar amfani wanda har mu yanzu sakamakon haka gashi za mu ci amfani shi Allah ya sa mu dace abu hurairah ce na ji ma'aiki tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa inna awwala ma yuhasibu bihi al-abd yawm al-qiyamah sala min amali kenan abu na farko da za a yi wa bawa hisabin shi daga cikin ayyuka da Allah ya ce bayi su yi a duniyar nan to shine sallah jama'a abun farko da Allah zai bincike ka kenan yaya sallah ka duba yara a nan duniya in za su jarabawa ana nuna musu mahimmancin wasu a darussa a ce in za ka jami'a in ba ka da kaza da kaza da haka karɓar result ɗin shi abu na farko da yake son ya ga me sakamakon shi ne waɗannan haka ne ko ba ka bane to yanzu kai ma yanzu ka je, ana ce maka in ka je gobe kiyama a wajen Allah abu na farko da Allah yake son ya san yaya yayi kyau ko an samu matsala shine sallah da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce fa in salahat idan sallan nan ta yi kyau to aflaha wa an jaha wannan lafazi ne na riwaya imamu tirmidhi da wasu malamai malam nasiruddin albani kuma ya inganta shi a cikin sahihul jami idan sallan ta yi kyau aflaha kamar yadda Allah ya ce qad aflaha almu'minuna ko to wannan ya rabauta Allah ka sanya mu daga ciki wa an jaha kuma ya tsira kaga mutum ya rabauta ya rita ya tsira a ranar lahiya me ya rage duba abun farko shi ne sallah in har sai kyau ka duk sauran na Allah sai ya rufa maka asiri ta yi dama a sauran kai kana tunanin inda za a bincika akwai matsala amma sai Allah ya overlook ma'ana je ka kawai da har wannan ya kyau idan sallah ta samu matsala fa sai ce wa in fasada idan sallah ta lalace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faqad khaba wa khasya hakika wallahi ya tabi ya lalace mutum ya shiga uku to wannan shine tsayuwar da muke yi a gaban Allah a nan duniya dan duk sanda mai sallah ya zai kabbarta sallah to manzo Allah yake kai tsaye yana gaba ga Allah ne madaukakin sarki har yana yin magana Allah na bashi jawabi shi yasa aka hana waiwaye kamar yadda muka ce za mu zo mu bayani menene abubuwan da kuma mutum yake yi na sakaci da sallah in ya shiga cikin sallah da haka da zarar mutum ya yi waiwaye a sallah sai Allah ya rabu da shi sai zai yanzu yana sallah ne ba a san wa yake wa ba da haka idan kana sallah ka fuskanci inda zaka ainihin wato yake alƙibla da kuma ka kalli inda zaka sujjada sai ka doge a haka ka ci gaba da sallah idan wannan tsayuwar naka a nan duniya ta yi kyau to ka gaban Allah ranar lahira za ta yi kyau ka ji tsayuwar guda biyu kenan amma in ba ka gyara tsayuwanka a nan duniya ba to shi kenan tsayuwanka a gaba ga Allah ba za ta yi kyau ba za ta yi daɗi ba jama'a za ka yi nadama ka ci yatsa na hasara Allah maɗaukacin sarki ya tsaye da haka wannan su ne matsayi da an yi wato malaman ke cewa mawqifan idan ɗaya kyau ɗayan ma zai kyau idan wannan tsayuwar na duniya ya lalace wancan ma zai lalace ubangiji Allah ka gyara mana za mu saurara ne insha Allah in Allah ya kai mu munasaba ta gaba ina faɗin wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka alaikum